Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a kuma sai na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da hantsi ga cikakken labaran mai karantawa baba ya ko makiri. Ma'aikatan agajin gaggawa a garin Ridgecrest a California sun kimanta barnar da ta biyo bayan babbar girgizan kasa ta biyu wacce ta wa yanki mai sahara da ke arewa maso gabashin birnin Los Angeles da daren Juma'a. sai dai babu mutuwa ko mummunan rauni a wannan girgizan kasa da girgizan kasa da ta faru kuma a ranar Alhamis. amma dai girgizan ta ranar juma'a mai karfin maki bakwai da digo ya kara barna mai yawa a kan mazauna yankin an ji girgizan ta ranar juma'a a fadin kudancin california da ma makwabciya nevada haka zalika kayan abinci suka lalace a manyan kasuwanni masana kimiyyar girgizan kasa sun ce girgizar ta ranar juma'a ta fi tsanani da ta ranar alhamis da minti goma idan aka auna da maki shida da digo hudu na ranar alhamis din mark gilarducci na hukumar agajin gaggawa ta california ya ce girgizan ta yi tsanani sosai shugaba mai jagorantar rukunin tattaunawar zaman lafiya na amurka a jiya asabar ya yaba wa tattaunawar da ke gudana tsakanin taliban da wato da amurka kenan a qatar cewa an samu sun dace a tsakaninsu cewa za su dan huta domin tattaunawa da suke yi a kan nemo maslaha a siyasance akan yakin da ake yi a afghanistan an fara tattaunawar amurka da taliban a ranar 29 ga watan yuni tattaunawa na karo na bakwai wadda aka faru kusan shekara daya tsakanin bangarorin biyu a kan mummunar yakin da ake gwabzawa kusan shekaru goma sha takwas lamarin da ya ƙara yin zafi cikin 'yan watanni da suka shuɗe zalmai khalid ya kafe a sakonsa na twitter cewa bangarorin biyu sun dace a jiya asabar cewa za su ɗan huta domin ba da dama a gudanar da taron wuni daya wuni biyu tsakanin shugabannin afghanistan a babban birnin qatar doha a yau lahadi ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc askarawan tsaron gaba tekun tunisia jiya asabar sun tsamo gawarwaki goma sha hudu na bakin haure 'yan afirka da suka nitse a cikin jirgin su da ke dauke da mutane 80 a lokacin da suka taso a makwabciya libya zuwa turai in ji hukumar red cross ta tunisia wasu masunta na kasar tunisia sun ceto wasu mutane guda hudu amma kuma ɗaya a ciki ya mutu a asibiti a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a ranar alhamis sauran mutane da ke cikin makin a cikin jirgin kuwa ana fargaban ko su makila sun nitse a cikin ruwa akalla bakin haure 65 da suka da suke kan hanyar su daga libya zuwa turai suka nitse a watan mayu wanda ta shuɗe yayin da jirgin ruwa ya yi hatsari a gaba tekun tunisiya. hukumomi sun tsare mutane da dama da suke zanga-zanga a babban birni na biyu a kazakhstan a cikin jerin tarukan gangami na kalubalantar sabon zababben shugaban kasa kasim zuma jama'an 'yan sanda saye da kayan sarki da farin kaya sun afkawa masu zanga-zangar da suka yi maci a birnin nurul sultan a jiya asabar kuma suka ja su alatila zuwa wata motar bas ta 'yan sandan da ke kusa da wurin inji wani da ya shaidi lamarin wasu mutane da ake ganin jama'an tsaro ne sun hana 'yan jarida na ma'aikatar labaran rfe radio liberty daukar hoton bidiyo na kamin da 'yan sandan ke yi suna amfani da lema suna tare huskokin jama'a wasu da wasu mutane da ba a gano ko su wane ne bane sun lalata wasu na'urorin daukar hoton bidiyo da ma'aikatan yada labaran ta rfe radio liberty ke amfani da su amma kama wasu mutane da basu hawa ba basu sauka ba a cikin zanga-zangar da ake yi wata mace ta faɗa wa ma'aikatar yada labarin cewa 'yan sanda sun kama ɗanta mai shekaru goma sha biyar shugaban gwamnatin kasar jamus angela merkel ta sake jaddada wa kasashen kudu maso yammacin turai cewa za a ci gaba da kula da haƙoƙinsu. su ka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar ku da yau barkar mu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mummuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon jiya kun da Muhammadu Bello Babangayu ya kai kansa garin ibadan da nufin ya kafa sana'ar da za ta ba shi damar hucewa kai ta takaici sabanin yadda wasu na kasassu daga kasashe irin su niger najeriya da makwabta ke zuwa kudancin najeriya da sunan sana'ar bara bakon shirin ya yi sana'o'i da dama kafin daga bisani ya koma hayar baburan 'yan acaɓa da baran da kaya sana'ar da a yanzu haka ke bashi damar taimakawa matasan da suka fito daga jihohin arewa in ji shi Ga dai ci gaban hirarsu da wakilin muryar Amurka a Ibadan Hassan Umar Tambuwal. Ganin mi a garinmu yara matasa sun taso marasa aikin sai ni gada cewa in ni bude wannan wuri har ni samu wuri to ina ɗauke yara 'yan raga waɗanda marasa aikin yi a gida. ina ɗauko su ina kawo su nan guda guda daga sannu sannu sannu sannu har Allah ya sa to sai Allah ya sa da sojoji da mutane ana dan zowa a dan bani mashin wani soja in yayi wata shida wata uku an ka dauke sai ce to baban gayu an dauke ni batun mashin din ya za a yi ce to ka bari in baka kuɗi ne ko a sai so a yi ko nawa yake so sai in baka kuɗi shikenan sai ta ya yanzu ban taba samun matsala da kowane kayayyaki ba waɗanne irin matsaloli ne kake fuskanta a game da wannan sana'a a gaskiya muna fuskanta fuskantar matsaloli daga barayi dan ni na nan an sace mashin ya kai shidda sabbi sannan shi wanga alhaji musa dan tambol din gada na kabani mashin shi ma masu kane in ya dauka takardu an sace sun yi talatin kaji matsalolin da muka fuskanta a hannun barayi a tsakani da allah saboda suna gurgunta mu sosai dan ka sayi mashin dubu ɗari biyu da talatin ka yi lamba dubu goma kaga dubu ɗari biyu da arba'in rana guda kuma a ce an raba ka da shi wani kila ko bala ɗin sati bai ba wani ko sati na an taɓa sace mashin ko sati bai ba wani ran da an kawo shi aka sace shi to shi yasa nan na muka fuskantar barazana da barayi wallahi ko jama'a na tsangwamar ka saboda wannan lalura ta kafa wallahi babu don babu wanda ya ga dama saboda kafin can dama na faɗa ma sake wuri shi ka sa a gangwame ka to a yanzu kuma babu wanda ya ga daman tsangwama ta saboda a yasan a shirye nake da kowace ka zo zan baka ansa yaya hulɗar ka take tsakaninka da abokanin zama da sauran jama'a to wallahi hulɗa ta da abokan zama lafiya lau sannan mutanen gada annan duk wanda ka tambaya min shi da kirki sannan su ainihin masu gidan ga tun babansu muka abina da shi ya ce baban gayu ka zan kafa mashi ɗin ɗinka wurin ga sannan kuma har yanzu ɗiyan shi gaskiya ba su taɓa nuna min wani abu ba kuma wallahi ban ba da ko naira inda nika fara mashin ɗin ga ko ebbe ban ba su wallahi iyaka alkawali uban suna sun karike tsakanin da su ko akwai wanda ka koya wa wannan sana'a ta mashin to akwai yare da dama wa'anda ni yaye su ma suna can oroko wa'anda na ga wurin ga ya mana kaɗan sai in yayo sai in suna kawo su ma yanzu suna da yara hannun su wanda suka riko kila yaro 60 nan da suke gaba ɗaya sai na ce to tun na kuma yaran ku na zuwa zan yaye ku ku koma can ku yi ku kungiya to kuma ko wace kungiya duk wanda ya taka ya hikarin su su kawo min in suna kawo min ni kuma in yaro ya nuna hikari na ina da yan sanda ina da sarakunan kuma zaune lahiya launi ke da su duk wanda nace su min da yaro haka za su min daga nan ko hab babba mai girma malam na sasa hashi kes ya kama ne ya kai na yana zuwa can wajen cince malam in kawo kuka na ga lamarin da gaji gaji gaji gaji kuma malam hina taimaka min hina tahiya da gaskiya duk wani hali yayi duk abin da kaga malam ya yanke a tsakani da Allah zai yanke shi ko kana tare da shi ko baka tare da shi in ka zo ka kama malam na sasa kuka a tsakani da Allah zai yanke ma wannan kes kuma in Allah ya da ko wani abu na wanda ya hekari na ni kai da shi mun kai can to malam zai yi kokari bakin na ya kokari a tsakani da Allah kamar ku masu wannan aiki na babura ko kuma ku na kasa sunan ibadan a jihar Oyo kuna da kungiya to gaskiya ni dai ban da kungiya wadda tun da duk ba bara nake yi to amma su suna da kungiya can ban sani ba amma ni gaskiya ban da kungiya tana in ba ta yaran gaba yan okada wanda ni a uban kungiya su in abu ya faru duk tsira alhami ana miti za ka iske yaro ya taru ya yaro da hansu kuma duk abin da ya fi karhin su ni zazzowa amma ni in ba ya taba gaskiya ban da wata kungiya ni saboda ina in maka yana duk abin da ya to da ni ina iyawa ko'ina ka taɓa samun wani agaji daga gwamnati ko ƙungiyoyi ko hannun wani mai hannu da shuni gaskiya ban taɓa ba ban taɓa ba sai dai akalla komawa da ni gida ina siyasa hakan ga to a sanan ina da wani mai gida wanda aka ce ma musulun dan masanin raha to wannan shi Allah ta yana taimaka min sosai a lokacin siyasa ka san wanda addara ana yi da shi amma mu muna buƙatar ƙasa ta zauna lahiya lau saboda ba ni so ni a rayuwa ta dai ban son harka tashi hankali sannan ban son a ce abu da ni an kai shi yasa ga a can kebi ma a can gida ba yin suna ba amma a can ma duk inda bunza local government inda kace baban gayu wanda duk ya sa abin ga ya san da ni to idan gwamnati ko wata kungiya suka zo wurinka suka ce ka zo su taimaka ma da wani abu za ka yarda? to kasan can na faɗa ma ni ba na tada gwamnati in ta kire ni ko wata kungiya ta kire ni gaza a yi ta gaskiya ne zan iya yadda amma duk abin da na faɗa ma duk abin da ba na gaskiya ne ba ina bakin cikin a ce yau ƙaryar ka ta ƙare shi ya sani ta katsantsan da kaina Allah bai min wani dogon kwadai ba ko in tai wajen wani in kada kaina ko in je na faɗa ma dai can baya to shi sa ganin na zauna na inda nake da a ce ka tambayi gwamnati taimako ko kuma wasu kungiyoyi me za ka tambaye su to ni taimako na duk da gwamnati da wasu kungiyoyi taimako na ni dai in dai ga matasa sun samu aiki a rayuwata a yanzu da gwamnati za ta yi wani abin da za ni wanda ko kalihu ne aka bani aka ce aje a dawo an gani ana gani ne saboda ni ina bakin ciki in ga matasa suna zaune zaman banza babu aikin shi yasa ta haka ni bullo da matasan garin mu da kowa duk inda nika zuwa in samu mamashi ina zuwa in ban da shi ni dai in dai ga kana ci da kanka ba ko muka ce a baka wani abu ba to kaman masu masu fama da lalura irin taka ko akwai wasu ko wani da ka taba jawowa shi ma ka nuna masa wannan hanya to ka san hanyar gada nake ba wadda wanda ka na kasa ba ne wanda ka iyawa ba wanda wanda bai da kafa ko bai da hannu kaga ba su ba a ce aikin hannuna wanda a wuri zaune wuri guda wannan kaga ina ya jawo su a hankali a hankali in gwada musu su zo ga yi ga sana'a yi amma wannan sana'a ba wadda suke iya ta ba shi yasa nika sa matasa su je su yi a tanan ni kuma zan samu za su samu to idan cikin su masu fama da irin wannan na kasa ta hannu ko ta kafa ya kasance suna da nasu jari kana iya jawo su ka nuna masu masu sa jarin su domin su samu wani abu a cikin wannan sana'a ta babura a kwarai kwarai ai yadda ce duk wanda ya zo da yan kuɗi ne ya ce baban gayu kaka za ai ina cewa to in dai kana da kuɗi ka zo zan samu kuma direba na kwarai wanda za ku yawan tafiya kai da shi har a ƙarshe in suka karu har ai ta yaɗo ta yado in Allah ya kawo ya kiyaye in suka karu sai a je a soma shi an ka soma shi kuma suka karu a sannu sannu sannu sannu sannu sai ya ga shi ma ya ci gaba. To masu nan zamu mu dasa aya a shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako. sai a makon gobe za a ji wani sabon shirin inda muhammadu bello baban gayu zai zo da wasu mahimman shawarwarin da yake ganin za su taimaka wajen warware matsalolin da suka shafi rayuwar mutanen da ke da bukata ta musamman a madadinsa da wakilin sashen hausa hassan umar tambuwal ni suleiman muni barma da abokan aiki ke ce da ku muni lafiya kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ina mana hadda tsoro hadda tsuguna na mama haƙuri. Shi ba zai ƙara komawa wannan makarantar ba. Wai in ya koma zai mutu. kakar ta tambaye shi yaya sai ya fara mata bayani ina nuna duwawun shi ya nuna hannu ya ce haka suke luwaɗi da shi da dare su ɗauri hannun shi da kaca ta kuka sai ya ƙara bayani nuna da hannu ya ce har da ƙananan yara ma ana musu Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Yuli shekara ta 2019. Alheri Grace Abdul ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai waiwayi wani batu ne da ya ɗauki hankalin al'umma farkon shekarar nan da ya shafi wani ƙaramin yaro kurma da iyayensa ke zargin cewa an yi masa fyaɗe da gasa masa a ƙuba a makarantar kurame ta gwamnatin da ke garin Kuje Abuja. Zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin zama'an asibiti da 'yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta gwamnatin tarayya. Za mu yi kokari a wannan shirin domin ba kowane bangare damar yin bayani akan binciken da aka yi. To ga bayanin da mahaifiyar wannan yaro Dr. Hannatu Ayuba wadda likiciya ce a babban asibitin ƙasa da ke Abuja ta yi a hirarsu da wakiliyarmu Madina Dauda. Yanzu shekaransa bakwai. Hmm. Ya cika shekara bakwai a wata na biyu February hmm. na wannan shekaran. Hmm. Amma da na kai shi makarantar nan na Abuja School for the Deaf kuje shekarunsa shida. Da muka kai shi ya shiga makarantar aka sa shi a nursery 2 a nursery 2 suka ce tsarin boarding ne sai muka yi masa shirin tafiya makarantar boarding aka kai shi to mukan je duba shi sati biyu saboda yanayin aiki na wani lokaci mamana ne ke taimako na zuwa duba shi to ta taba zuwa ta same shi cewa a'a bai jin daɗi da ta ɗan ji jikin shi da ɗumi ta buɗe cikin shi ta ga ciwo ta ce gashi nan ciwo a bubbuɗe baki da yawa ta buga min sai ta min bayani sai na gaya mata to kila irin ciwon su na makaranta kila sha'anin ruwa ba mai tsafta ba sai na gaya mata to ba da wajen turo mishi maganin da za a bashi wato antibiotic sai shi ma school fadan shi mai duba shi sani filo sai mama na bayani cewa ciwon kaikayi ne suke da shi a makarantar sai kuma muka yarda da shi kafin a yi hutu ranar hutun akan yi mitin na pta sai na je duba karban shi a makarantar to iyaye ana mitin da makarantar su principal da sauransu to muka ta neman school fadan a ranar har ina ma tunanin zan masa dan alheri haka yayi kudin mota da shi tafiya gida ba mu gan shi ba sai imran ya mana bayani ai ya riga ya bar makarantar tun da asuba ya ce ba zai makara dawowa makarantar ba to ni kuma ban gane bayanin ba shi school father din shi wato kaman babansa mai lura da shi yawwa a makarantar wato makarantar yadda suka nuna mana daga farko suna mana kaman ai suna da masu duba su uwaye irin masu musu girki suna nan suna so shi sa muka yarda da su kuma da shike makarantar ne kadai a nan Abuja in ma yaron ka mana karatu a wani garin ko Kaduna ko Kano kana fatan ya zo nan dole ne ya zo nan makarantar don ya samu daman shiga secondary school har ya je university wannan makaranta wace irin makaranta ce makaranta ce na koyar da yara wanda ba sa ji wato kurame tun daga nursery primary secondary school ne aka shirya a makarantar makarantar kwana ne amma iyaye masu hali suna iya samun gida a wajen kujen yaran suna zama kamar dai amma dai duk yaron da ya zo boarding ne kamar dai imran yadda muka shirya ya zo yana boarding a makarantar to da aka gama pta aka yi hutu sai muka dawo da shi gida da muka dawo da shi gida sai ya shiga daki ya dauko hankacif ana cikin walwalan hutu sai muka ce wanke wasa da turare turare ko ina ashe ya dauka ya feffesa ya kawo wani hankacin daga makaranta da bamu sani ba sai feffesa sai ya kai hanci sai da yana bayani ya nuna wato bai aiki ba wai a can makaranta ya yi bayani ya nuna hannu idan a can ya shaka abu a hankaci haka ina samun sauki har ya bacci sai muka gaya masa a'a haka ba kyau shakan abubuwa haka ba kyau yana jawo cututtuka iri-iri har mutum ma iya mutuwa sai na yadda shi sai ya ɗauka tishu ya ƙara fiffesawa kuma sai muka ƙara masa bayani muka karba muka yar sai ya yadda ba zai ƙara yi ba to bayan kwana uku zuwa hudu wato a disamba kenan saboda novemba ne 28 aka ba da hutu muka je muka ɗauke su wuraren december 4th day sai bayan an riga wanke kayan shi an mayar cikin akwati ina son cire socks ya sa ya yi ta wasa sai muka masa faɗan mm, mm, wannan kayan makaranta kayan makaranta ne ka tabbata ka kada ka taba don idan muka dawo za ka tafi makaranta kada a samu a'a babu takalmi ya sai na mana har tsoro har da tsuguna na ba mu haƙuri shi ba zai ƙara komawa wannan makarantar ba a'a ta yaya wai in ya koma zai mutu za su kashe shi ya ce ba zai koma makarantar ba kaka ta tambaye shi yaya sai ya fara mata bayani ina nuna duwawun shi ya nuna hannu ya ce haka suke luwaɗi da shi da dare su ɗaure hannun shi da kaca ya nema nuna wani hannun jaka a gidan ya ce ta irin wannan ake ɗaure hannun shi a yi luwaɗi mishi ya ta kuka ya ce idan ana yi haka sai nuna mana abuja ya ce haka ke zubowa a kafan kafafuwan shi yana kuka sai muka ce kai ana maka ya ce sai ya ƙara bayanin nuna da hannu ya ce har da ƙananan yara ma duka ana musu ya ƙara mana bayani kuma ya ƙara yi muka tabbatar sai muka ce to insha Allahu da safe za mu je makaranta a cikin bayanin ma da nuna yadda ake sa azzakari a bakin shi har wuya ya ce haka idan ya amai da abun yauki haka idan ya amai sai a buga masa kai da katako a buga buga wai haka ake idan kuma da dare yanzu na bacci ya yi mana bayani idan an rufe kofa an rufe windo sai a zo a tattashe su sai har da school fadan shi shi sami filo ana suna fita ya ce ko a mashin ko a mota suna tafiya wani wuri haka kamar kwana-kwana a can shi ba zai gane hanyar ba wajen makarantar ana kai su ko a mashin ko a mota suna tafiya wani taruwa ce yaya sai mana bayani ya tsaya ya ce haka wurin yake akwai babban mutum shine kamar babban su sai kuma a gaban su ana yanka mutane a jujjuyo kai ko kuma a yanka kai ya nuna mana hadda bayani ya ce ya samo katako ya nuna mana ya ce a wurin kuma ga wuta haka za a sassa ga wakin nan a kai a gasa a sa fork a yanka bai sai abubuwa duk wurin maza ne babu ko na mace daya sai a sassa musu a baki hannayensu a baya suna cicci shi kuma yan kawo mishi wurin baki ya ce wari sai ta amai ya ta amai sai a buga kan shi ya ce an yi so nawa ya kirga in an bashi sai ya sai ta amai a bubbuga shi da ya kirga yana mana kaman kaman su bakwai haka ko takwas sai ce sai babban wurin ya a tafi da shi wato ya fishi da shi kenan ya a tafi da shi tafi da shi daga wurin nan alamu ne kuke magana da shi kenan eh shi imran da yake shi karami ne mun dan koya wasu alamun amma ba sosai ba amma shi idan yana maka bayani zai tashi nuna maka abu ya je gida ya samu wani abu kaman shi ya nuna maka gashi nan ya ci haka sai nuna maka yayi bayani mm. Taka haka muka gaggane wani lokaci ma sai mu ci a'a ka tam ka kara yi sai ya je ya dubo kamar yadda nuna mana katako yace an buga mishi goshi da kusa ya je nemo katako a gida sai nemo kusa ya ce yauwa gashi mu buga don ba mu gane bayanin shi ba da ya ce an buga mishi kai muna so mu tabbatar sai ya ce a buga aka buga shi katako dai kam gashi kusa ya shiga rabi sai ya ce a bari haka ya ce haka sami filo ya buga mishi a goshi ya ce haka da ya buga mishi a goshi sai jini na ta zuba a idanun shi sai kuma na tuna a'a lallai fa kam ficin shi ta taba bugo mini ina wurin aiki ta gaya mini cewa gashi fa kin san yara kuramen nan suna da wuyan sha'ani sun gaya mata an yi fada a hostel wani yaro da bai da hankali sosai haka ya shanya socks din shi bayan ya wanke Imran ya taba da hannu mara mara kyau ya bata sai yaron ya ɗauke shi ya buga shi da belt wai sai karfen belt ya shige mishi a saman idon shi saman giran shi ta ce min da ta gani hankalinta ya tashi ta kasuwa kai shi asibiti daga baya kuma ta bugo min ta ce a da sauki dan ni na da ko a kawo shi ne kawai gida ta ce a da sauki yanzu an kai shi asibiti an yi dressing gashi ma kumburin ya sauka dan da ta gaya mana ta ce gashi kumburin ma ya cika har ya rufe idon shi ta ce kuma na da eh, baki sun ce ha'a ke ta kwantar da hankali na sun ce to zan turo masa magani shi na sai magani na tura saboda ban son wai kamar ya misin makaranta mm. kuma ban san cewa abu ya kai ga haka ba sai da ya mana bayani ya ce ai kusa aka buga mishi a goshin shi da aka buga ya ce zai school fadan shi wato sani filo sai ya dauke shi bayan ya buga masa goshi sai babban su a wurin ya dauka imran ya hurga ya jujjuya sai ya hulla shi ya hurga shi babban su shine wa wato shi to yadda nuna mana ci babban mutum a wurin sai ya dauke shi sai hurga shi ya hurga shi ya fada kamar ta katanga haka sai shi school father shi ya dauke shi ya mayar da shi makaranta ya sa masa abun hankacif kamar sholi yadda yake mana bayani sai dan nemi shi a hanci sai ya samu yayi bacci dan yayi ta kuka don ciwo sai ya bacci da safe sai school father shi ya kai shi wurin nurse akwai a makarantar akwai mai duba su sai duba shi sai sai ya je ya gaya wa ita teacher su cewa gashi gashi an yi faɗa ne abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin sai ku tare mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan bayani Yanzu a madadin Dr. Hannatu Ayuba mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafinsa a makarantar gwamnati da ke kuje Abuja. da kuma wakiliyar mu Madina Dauda da ta mana hira da ita sai kuma Chubahiro Dodone da ta sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ke cewa a wani lafiya. Allah ne da zuwan ba. Duka ne shi ban samu ba လက်မလျော့